A wani taron manema labarai da kungiyoyin suka kira a birnin tarayya sun ce har yanzu ana zaman ɗarɗar duk da jami'an tsaro da aka kai mambila a ƙaramar hukumar Saddauna da ke jihar Taraban. Jagoran Gamfulani Association Alhaji Sale Bayari yana mai cewa akwai wurare da ba iya kai ɗoki ba saboda yanayin tsaunuka da ke mambila wani mataki da a cewan kungiyoyin bai gamsar da su ba saboda haka za su ɗau mataki kamar haka. Ga dai Alhaji Sale Bayari to da muka gaya ma duniya kenan kuma muru karoki gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ba tare da ɓata lokaci ba akan wannan barnan da aka yi mana kuma mun kira gwamnatin tarayya har yanzu ta yi maza-maza ta biya diya na wannan barna da aka yi na rayuka da kuma dukiyoyi gidajen mutane da aka kokona da kuma dabbobin da suka ɓata, wasu kuma suna hannun 'yan ta'addan kabilan mambila bayan wannan kuma muna kiran kotun duniya wato criminal international criminal court of justice ba tare da bata lokaci ba ita ma ta taho cikin wannan abu ta zo ta yi bincike ta kama waɗannan mutanen da muka kira ta ta kama in gwamnatin tarayya ba za ta iya kama su su ana kamar sun fi karfin doka Shi ma mai magana da yawun kungiyar Pastoral Resolve Salim Omale ya ce abin da zai fi shine kawai gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta ɓace a jihar Taraban. Wajibi ne gwamnatin tarayya musamman idan aka yi la'akari da take-taken gwamnatin jihar Taraba da na karamar hukumar Sardauna da yanda ake zargi da hujjoji kwarara cewa su ne suke rudo wannan rikici a dakatar da wannan gwamnati domin a samu kafa na tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a. To sai dai gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya ce babu wani ci gaba da za a samu a halin kunci da tashin hankali saboda haka ya gana da mukaddashin shugaban kasa profesa yemi oshibanjo inda ya nemi gwamnatin tarayya ta ƙara yawan jami'an tsaro a jihar domin inganta zaman lafiya mai ɗorewa ba wanda yana son rashin zaman lafiya kuma duk wanda bai samu lafiya ba balle mu gwamnoni ba lafiya wani aiki za ka yi ma jama'a tun kuma ba wurin nan ba mambila yana kaman zuciyar gwamnati zuciyar state government da federal government duka saboda niyan da federal government ta yi wanda za ta yi mana makeken dam na ciro mana wuta ba wanda zai zo na shiru saboda haka dukanmu kwai da kwarkwatan mu mu kai shi can amma in Allah ya yarda abin da shi aktin shugaban kasa yana yi da yardan Allah ina gani ba za mu samu matsala ba na roka tura mana mutane sun tura sosai dukansu suna aiki wuri ya kwanta na son roka kuma cewa a bar su da wani su dan tsaya wurin da tsawon lokaci don mu samu kwanciyar tashin hankali. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.